العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يو أشرن دهدو قوة رمضان هجرة النبي صلى الله عليه وسلم تدقو دا دريه دا سلاتين دا وانا رانا تايدي دي دا wato uku ga watan tara na shekara ta 2010 ta miladiya za mu ci gaba da darasin tafsiri da muke yi na ramadan a cikin wannan masallaci na alfurkan allah maɗaukakin sarki ya ba mu fahimtar littafinsa ya ba mu ikon aiki da shi ya sanya mu a cikin masu karatunsa haƙƙa tilawati a tambayoyi da suka zo wannan ɗan uwa yana cewa don allah ina so a taimaka min da addu'a saboda mahaifiyata na fama da ciwon da ciwon da ya kai shekara kusan biyu tana fama da shi ko Allah zai sa ta rabu da shi muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya ba ta lafiya Allah ya ba ta lafiya ya tashi kafaɗarta ya sanya kuma shi ya zama ka kafara haka eh, wannan kuma shi kuma yana roƙon a taya shi addu'a ta neman mace ta gari da yake son ya aure ta Allah ya haɗa shi da ta gari Allah kuma ya sanya musu albarka wannan ya ce tun da a tsarin jadawalin karatun wannan masallaci ba a karatu ranar litinin to ko a zai idan za ku iya kai da malam sa'id ku ci gaba da yin tafsir a bayan sallah da muna tafsir a beirut road insha za a ci gaba da tafsirin beirut road insha Allah akwai waɗansu da suke ba da shawarar da shawarori irin waɗannan allah yadda za a duba su da la. wannan ma shi ma roƙo yake kan a taya shi da addu'a kan halin da yake fata wato halin da yake ciki na tsanani yana nema a yi masa addu'a a cikin wannan wata mai alfarma allah maɗaukakin sarki ya yayi masa halin da yake ciki na tsanani ya yi mana baki ɗaya wannan ya ce ya kasance yana aikata wani abu na sabo ga allah subhanahu wa ta'ala amma idan watan ramadan ya kama sai ya ga ya daina idan kuma ya wuce sai ya ga ci gaba da yi na roƙon dan allah a taya shi da addu'a kuma a ba shi shawarar kuma yana cewa in ba shi shawarar yadda zai yi ya daina domin samun rabauta ranar alkiyama ito eh wannan gaskiya kaga ka kafa ma kanka hujja cewar cikin azumi ka daina kaga allah ya baka ikon rabuwa da shi kenan za ka iya saboda haka wannan horon da ka samu a cikin azumi shi za ka yi ƙoƙari ka ci gaba da shi kuma ka yawaita addu'a a cikin wannan wata na ramadan saboda alfarmar da ke cikinsa kan allah ya azurta ka da ingantaccen tuba wanda za ka daina wannan aikin ka zamanto kan cewa ka yi yaƙi da zuciyarka kan tubanka ya zamanto ingantacce ka ji tsoron kada ya zamanto wannan ya zamanto ya sanya maka wato abin da zai sanya maka mugun wato mummunan cikawa domin idan mutum yana ɓoye wani abu da yake yi kuma ya ki tuba daga gare shi da wama akai ana ji masa tsoron kada ya samu mummunan cikawa so da ka kokari ka bari sannan kuma ka yawaita addu'a kuma kasancewar Allah ya baka ikon barin yin wannan sabo a cikin Ramadan dalili ne akan cewa zaka iya barbuwa da shi wanda ma shine makasudin azumi ya zamanto kan cewar Allah maɗaukakin sarki ya nuna maka kan cewar gaci za ka iya barin abin da Allah baya so shine takawar sannan wannan ya ce menene matsayin karanta suratul a'ala da kuma suratul kafirun a cikin sallar shafa'i da kuma suratul ikhlas tare da falak da nas a cikin sallar wuturi eh, a abin da ya zo na ingantaccen sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam game da wuturi kamar yadda zo a hadisin aisha radiyallahu anha shine karanta suratul a'la sabbi isma rabbikal a'la a raka'a farko ta shafa'i da qul ya ayyuhal kafirun a raka'a ta biyu da kuma qul huwallahu ahad a raka'a wuturi akwai wata riwaya ta hadisin abdullahi dan umar ta zo da ƙarin qul da qul a'udhu bi falaq da qul a'udhu bi nas a raka'ar wuturi malamai sun yi sabani wajen ingancinta wasu sahih a hadithin abdullahi dan umar bata inganta ba karata amma kuma ya zo daga fi'ilin sahabbai da kuma waɗansu riwayoyin hadithin aisha amma dai ingancinta ingancinta mahallin wato mahallin duba ne a wajen malaman hadith akwai illa a cikin riwayar kara qul a'udhu bi rabbil falaq da qul a'udhu bi rabbin nas amma ya zo daga ayyukan sahabbai na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda wannan shine yake sanya su suke ƙara riwayar suke ƙarfafa riwayar da bata inganta ba ala ayi halin babu laifi idan mutum ya ƙara amma mafi yawan abin da ya kamata mutum ya dawwama a kai ya yawaita wajen yin sallar wutiri shine ya tsaya akan qul huwallahu ahad domin shine wanda tabbacin sa babu wani wato tantama akan ingancin wannan riwaya idan wani lokaci ya ƙara da qul a'udhu birabbil falaq da qul a'udhu nas babu laifi ya halatta mutum ya yi wuturi ba da waɗannan surori ba domin ya zo daga fi'ilin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam an ruwaito daga sayyidina ali yakan yi wuturi da inna anzalnahu fi lailatul qadr da qul ya ayyuhal ya eh, shafa'i da inna anzalnahu fi lailatul qadr da qul ya ayyuhal kafirun wanda ya nuna kanta za a iya karanta wata wata surar ta daban kuma dama wannan shine asali shine wannan dama haka yake a wajen sallolin nafila ba wata sura da take ayyana sai dai ya zamanto kan cewar wata tafi wata saboda dawwamar annabi sallallahu alaihi wasallam akan yinta sannan yaushe ne ya dace a yi wa yaro kaciya yana jariri ko kuma sai ya fara girma eh, a wajen waɗansu malamai suna cewa sai lokacin da ya kai shekara bakwai lokacin da ake umartarsa da ya yi sallah tunda wannan abu abu ne wanda ya rataye da shi suna ganin bai dace a yi masa ba wanda har zai zai ji zafi to bai dace a yi masa ba sai lokacin da aka ce a so mai masa wato tarbiyyar yin bin Allah shi yayin da ya kai shekara bakwai tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce muru auladakum bis salati li sab'in ku umarci yaranku da yin sallah in sun kai shekara bakwai to saboda haka sai suka ce a lokacin ne ya dace a yi masa kaciya har ma suna cewa bai dace a yi masa kaciya a ranar da aka haife shi ba ko kuma ranar suna ranar bakwai ga wata saboda al'adar yahudawa ne yayin da ya zama to al'adar su ne wajen addinin su kamar yadda yake a mazhabar imam malik imam malik yana cewa makruhi ne a yi musu kaciya a ranar haihuwa ko ranar suna ranar bakwai ga wata amma idan ya to cewar tunda wannan sunnar sunna ce wadda take tara taya da da wato da iyaye su za su yi ma 'ya'yansu iyaye su za su yi ma 'ya'yansu idan ya zamanto akwai sauki ga yaran kan a musu a cikin lokaci da suke 'yan ƙanana yadda zai zamanto akwai saukin wajen wato jinya to wannan maslaha ce wadda yake shari'a tana dubanta domin ba makasudin yin kaciya shine a ji zafin ba e kamar waɗansu akwai waɗansu 'yan uwanmu musulmi mutanen spain da suka musulunta kun san mutanen spain catholics ne catholics ba sa kaciya saboda haka da suka musulunta ya zama sai sun yi kaciya to yawakon su je asibiti a yi musu kaciya sai suka ce a ai kaciyar ba ta yi ba sai in sun ɗauko wanzami ya zo ya wasa wuka ya yi musu suna gani ido na ganin ido to wannan kaga su sun ɗauka makasudin kaciyar a ji wannan zafin alhali kuma shine makasudin ba makasudin a yi wannan suna a cire wannan fatan ko yaya aka yi ta ko da asibiti yayin da za a sanya ma mutum abin da zai kashe zafi ko kuma na gargajiya in ma na gargajiyan ya zamanto zai kai ya zuwa ga wato cuta kamar yadda in ya zama tukan cewa wanzaman ba sa wato sanya ita askar ta zamanto sun kashe kwayoyin cuta musamman yanzu yadda ake yada kwayoyin cuta ta hanyar abubuwan da ake yanka a fata da nama da sauransu da shi idan ya zamanto kan cewa babu wannan tsaftar ai bai halatta ba ai wannan tunda shari'a duk abin da zai kawo cuta ta hana shi wa aslu kullu ma yadurru al man'u asali dalilin shari'a shine duk abin da zai kawo cutarwa to an hana shi saboda haka idan ya zamanto maksudin yin idan ya zamanto cewar a cikin yin kaciyar da wuri akwai sauki ga yaro wajen jinya da wajen shi kansa jin zafi din to babu laifi sai a yi wannan tunda babu nassi da ya nuna ga a shekarun da za a yi ma yaro kaciya kiyasi ne malamai suka yi akan sallah bayan kuma kiyasin nan in ka tsaya ka duba shi akwai bambanci tunda umarta yaro da yin sallah daidai daban yake da umartarsa da yin kaciya don ba shi aka umarci ya kaciyar ba iyayensa aka umarci su yi masa kaciyar wallahu ta'ala a'lam a wannan kuma a tambayarsa ta ƙarshe ce don Allah menene falalar karatun suratul kahab suratul kahab tana daga cikin surori da suke falalar karatun su yazo yana daga cikin falalar karatun suratul kahab kan cewar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya karanta ta za ta haskaka masa wanda ya karanta ta ranar juma'a za ta haskaka masa na haske daga wannan juma'ar har wata juma'ar wato ma'ana haskaka masa Allah maɗaukakin sarki zai taimake shi wajen yin ayyuka na alheri yin ayyuka na gari zai zama to tamkar yana tafiya akan tafarkin haske ne a wannan makon saboda haka wannan ya nuna falalar karanta ta a ranar juma'a haka zalika kuma ya zo daga cikin falalar karatun suratul kahaf cewa wanda ya karanta ayoyi goma na farko ko kuma ayoyinta na ƙarshe idan dujal ya fito Allah zai tsirtar da shi zai tsirar da shi daga sharrin fitinar dujal wato kenan kaga a zaman musamman a wannan zamanin da alamomin sa'ar alkiyama sun bayyana ana jin tsoron fitowar dirjal ko yau ko gobe to wato lizimtar karatun suratul kahaf yana daga cikin abin da zai bama mutum isma yana daga cikin abin da zai bama mutum tsari daga wato ya to fitnar dujal tarin jaye shi to duk wannan yana daga cikin abin da ya zo na falalar karanta wannan sura mai albarka wannan ko masu fuskantar jarabawa ne da suke gabansu a suke neman addu'a Allah ya ba su nasara wannan ya ce ka yi bayanin cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya bar bashi zai ɗauke masa wanda ya bar dukiya ta magadansa ne shi ne ke cewa har yanzu ƙwarai har yanzu har yanzu wannan haƙƙin baitulmali ne haƙƙin gidan zakka ne inda mutulmi suke ake tara dukiyar al'umma duk wanda ya babbashi haƙƙin shugabannin musulmi ne al'ummar wato baitulmali na musulmi inda ake tara dukiyar al'umma ta musulmi da zakka da sauran abubuwa na dukiyar ɗan shiga ga daular musulmi haƙƙi ne a biya ma wanda ake wanda yake da bashi a kansa da annabi sallallahu alaihi wasallam a farkon sha'ani idan mutum ya mutu in aka zo za in aka kawo shi ya masa sallah sai ya ce yana da bashi in aka ce yana da bashi sai ya ki masa sallah ya ce sallu ala sahibikum har sai idan wani ya zo ya ce ya rasulullah ni na ɗauke bashi ni zan biya in aka samu wanda zai biya sai ya tsaya masa sallah to amma a ƙarshen al'amari annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ana aula bil mu'minina min anfusihim ni ne na fi cancantar walicin muminai daga kawukansu wato 'yan uwanka ba su ne suka cancanci su zamanto mawali dinka ba wato masu jibintar lamarinka annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi su cancanta ta wannan alaƙar tsakaninsa da kai ya ce man taraka malam faliwara fatihi wanda duk ya bar dukiya to wannan dukiya ta magadansa ce wa man taraka dainan au daya'an fa ilayya wa alayya wanda ya bar bashi ko kuma wato yara ƙanana wanda ba mai kula da su marayu fa ilayya to a kawo lamarinsa zuwa gare ni wa alayya kuma haƙƙin yana kaina to bayan sa yana wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan magana ne a matsayinsa na shugaban al'ummar musulmi don haka duk wanda ya zamanto shugaban al'ummar musulmi wannan shi zai haukansa. kansa wannan yana daga cikin ilimin maqasudi shari'a in annabi sallallahu alaihi wasallam yayi magana akwai maganar da zai yi wanda yake a matsayinsa na miji ko a matsayinsa na kwamandan yaƙi ko a matsayinsa na mai bayar da shari'a ga al'umma wanda ba za a yi kiyasi da shi ba anan akwai kuma wanda zai a matsayinsa na shugaba na siyasa na al'umma wanda yake wannan hukuncin idan ya faɗa duk wanda yake da irin wannan matsayin na shugabancin al'umma wannan wajibin ya hau kansa to yana daga cikin fikihun da yana daga cikin fahimtar malamai na sanin manufar shari'a suna tantancewa kowane umarni da ya zo na annabi sallallahu alaihi wasallam su gane ma'anarsa shi yasa ake da wato fiqhul hadith wato sanin fiqhul hadith da abin da ake cewa al-ijtihadul maqasidi sanin yadda ake yin ijtihadi bisa maqasidi shari'a yake da muhimmanci yana daga cikin abubuwan da malamai suka yi bayani to kamar irin wannan shine mai yasa malamai suka ce wannan haƙƙin ba wai hususiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bace a duk wani wanda yake matsayi na shugabancin al'ummar musulmi wanda ya zamanto da rayukansu da dukiyoyinsu suna a ƙarƙashin kulawarsa wannan haƙƙi ya zamanto wajibi ne a kansa wato ya kula da shi a ma'ana sallallahu alaihi manzo ala sallallahu alaihi wasallam shi zai biya a matsayinsa na shugaban gwamnatin musulunci saboda haka duk wanda yake shugaban gwamnatin musulunci haƙƙinsa ne ya biya wannan ga wanda aka biya bashi idan aka biya bashi aka rasa wanda zai biya taba'an sai in an rasa biya tunda in ya bar dukiya ba za a raba gado ba sai an fitar da wasiya an fitar da bashi an fitar da wasiya min ba'di wasiyati yusi biha audain sai an fitar da bashi sannan a fitar da wasiya sannan a raba ma magada to idan ya zama cewar bashi ya cinye dukiyar ko kuma ma bai bar abin da za a ba ma magada ba ballantana a biya bai ba abin da za a biya bashi ba ballantana a ba ma magada to wannan sai ya koma nauyi ne akan baitul mal sai a je a faɗa sai a je a kai gaban hukumar musulunci yanzu sai a biya masa ai kaga shi yasa daga cikin rabon waɗanda za a ba ma zakka akwai algharimin wanda suke da bashi na'am yana bayanin cewa in an je lahira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk zai biya mu musulmi bashi baki daya to ai nan wannan yana buƙatar nasi wannan yana buƙatar nassi abinda akwai hadisi dai da annabi da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man akhadha amwalan nas yuridu ada'aha adallahu an wa man akhadha amwalan nas yuridu itlafaha atlafahu atlafahu Allah wanda ya karbi duk wanda ya karbi dukiyoyin mutane yana nufin ya cika musu ya mayar musu wato ya ci bashi da niyyar zai biya to addallahu an Allah zai biya masa wanda ya karba kuwa dan ya cinye musu kuɗi ba da niyyar ya biya ba to Allah zai halaka shi ba eh, to la'alla wataƙila ko wannan malamin ya dubi ma'anar wannan hadith din ne yake faɗa amma da wannan ma'anar hadithin ya zo ba da kamar lafazin da ya faɗa ba wallahu ta'ala a'lam أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلاله امرؤ عنك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم Allah ta'ala ya yi wato wasiya jami'a ga mutane wanda take nuni ishara ga cewa sura ta kawo ƙarshe a ƙarshen wannan sura ya dace da ai wasiya wato jami'a mai tara dukkan alkhairi wanda za ta tara kuma mai isarwa mai wadatarwa Allah ta'ala ya ce ya ayyuhan nasu ya ku mutane qad akun burhanu min rabbikum hakika hujja ta zo muku daga ubangijinku alburhan shine hujja ma'ana wato dalilai da hujjoji bayyananu sun zo muku daga ubangijinku an dangana waɗannan hujjoji aka ambata cewa daga ubangijinku domin wato a san rahamar da ke ciki saboda ubangiji arrabu shine wanda yake maɓuɓɓugar rahama shine mai halitta mai kulawa da halittarsa to yayin da ya zamanto kan cewa shine ya turo da hujjoji daga gare shine ya turo muku da hujjoji wannan zai sa wato ku kimanta waɗannan hujjoji malamai sun yi daga cikin malaman tafsiri akwai waɗanda suka ce abinda ake nufi da hujjoji da hujja ta zo muku daga ubangijinku shine manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shine hujjar Allah akan talikai kamar yadda Allah ya sifanta annabawa da cewa sun zo ne domin su zama kada mutane su samu hujja akan Allah bayan ya aiko su li Allah ya kuna linnasi ala Allah hujjatun ba'da rusul to annabi sallallahu alaihi wasallam hujjar Allah ce wato dalili ne daga Allah a bayyane saboda ganinsa kadai ganinsa kadai ya isa ya zamanto hujja ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kadai ya isa ya zamanto hujja akan cewa shi daga Allah yake domin kana ganin sa Allah zaka ga Allah zaka tuna kamar yadda Abdullahi ibn Salam ya ce yayin da ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fuskar ka ba fuskar makaryaci bace wato kana ganin sa ka ga gaskiya tsagwaranta wanda yake wannan ita ce hujja ballantana kuma mu'ujizozi da Allah ta'ala ya ba mu manzon Allah salawatullahi wa salamuhu alaihi waɗanda suke shaida akan gaskiyarsa mu'jizozi waɗanda wanda suka yi rayuwa da shi sun gani a bayyane a lokacin rayuwarsa kuma ya bar alamomin mu'jizozi waɗanda za a gani banda alkur'ani akwai sauran mu'jizozi da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bari wanda yake daga ciki akwai sahihiyar sunna akwai sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam da yanda Allah ya tsare ta da yanda Allah madaukakin sarki ya yi alkawarin zai ɗaukaka sunansa kuma Allah yake ɗaukaka sunansa ɗin da yadda Allah maɗaukakin sarki yake yaƙi yake kawar masa da wato sharrin masu sharri da zargin masu zargi yanzu alal misali yana daga cikin abinda a ɗazu an sanar a basallaci bayan sallar juma'a kan taro da za a yi kan wai waɗansu da za su ƙona alƙur'ani akwai ɗan shubaha akwai rikici a cikin saƙon don waɗansu ba su fahimci menene wannan yake faruwa ba saboda ba su ji abubuwan da yake faruwa ba to kuma ba so muke a rinka yaɗa irin abubuwa da makiyan addini suke yi ba domin yaƙi da addinin musulunci domin wannan ba za su cuci kowa ba sai kansu akwai wani coci ne a ƙasar america da yake neman ya sanya ranar 11 ga watan september rana ce wadda za su kona alkur'ani domin sun ce alkur'ani littafi ne na sharri littafi ne wanda yake bai kawo ma duniya komai ba illa sharri littafi ne wanda yake daga shaidan abubuwa dai waɗanda suke na ɓaci da ɓatanya ga alkur'ani da kuma ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to a cikin su kansu arnan ake yakansu akan nuna kan cewa kada su ko ba wani abu bane illa bayyana irin wato kuncinsu da bacin ransu da suke ciki saboda ganin yaduwar addinin musulunci duk da yakin da suke da alkur'ani da yakin da suke yi da addinin musulunci cikin 'ya'yansu da cikin jinsinsu ake samun mutane suna ta shiga addinin musulunci kullum sai daɗa ƙaruwa suke yi babu addinin da ake karbansa a duniya baki ɗaya musamman a kasashen turai irin addinin musulunci wannan babu wanda babu wanda yake musu akan wannan ba addinin da yake haɓaka yake karuwa irin addinin musulunci tsakanin kuma kowaɗanne ana samun mazaje suna maza da mata manya da yara duk suna shiga addinin musulunci to wani ya ɗaya daga cikin hujjoji na gaskiyar addinin musulunci wadda yake hujja ce daga Allah jalla wa'ala sannan Allah ya ce wa anzalna ilaikum nuran mubina kuma mun saukar muku da haske mai mabayyani shine alqur'ani Allah ta'ala sai yayi iltifati can ya ce qad ja'akum burhanun min rabbikum hujja ta zo muku daga ubangijinku sai ce kuma mun saukar muku aka yi iltifati domin ya zamanto a san kimar domin a darashta kima alqur'ani Allah ya yi amfani da zamirul azama mu in ji Allah ubangiji kenan wannan wato yana amfani da kalmar wato zamirul jam'i na taro domin nuna mulkinsa ba wai don nuna kan cewa Allah maɗaukakin sarki ba shi shi kaɗai ba ne ta'alallahu amma ya ƙolo zalimuna uluwan kabira Allah shi kaɗai ne amma yana daga cikin wato uslubin girma uslubin isa uslubin nuna an isa wanda Allah ta'ala yake yi uslubin nuna buwaya Allah ya amfani Allah ya kan kawo zamirul jam'i yace wa anzalna ilaikum kuma mun saukar muku mun saukar ya zuwa gare ku da haske wanda yake mabayyani alqur'ani haske ne haske ne mai keta duhu shine hasken da yake raba da yake sanya ka ka fita daga cikin duhun shubuha duhun kafirci duhun saban Allah duhun bida'a duhun duk wani abu da Allah baya so domin dufai suna da yawa amma haske guda ɗaya ne to alkur'ani shine wannan hasken wanda yake daga Allah ya zo wanda yake nuna a cikin wannan kwadaitarwar kan dukkan wani abu da ya rikice a mayar da shi ya zuwa ga alkur'ani domin za a samu bayaninsa bayani haske ne rashin bayani da rashin ganewa da rashin ilimi da jahilci da shubuha da rikici da rashin fahimta da sabo duk wannan kuwa dufai ne alkur'ani idan ka mayar da in ka wato dufan da kake ciki in kama yadda su ya zuwa ga alkur'ani sai Allah ya fitar da kai kuma wannan ya nuna kan cewar wanda duk suka wato nemi haske a cikin alkur'ani suka nemi shirya a cikin alkur'ani tabbas shirya za ta kasance a gare su Allah ta'ala ya ce bayan yin wannan bayani cewa ga abin da ya zo muku daga ubangijinku to mutane za su kasu kashi biyu don game da yadda za su fuskanci wannan ni'ima babba da ta zo musu daga ubangijinsu Allah sai ya ce fa'amman ladina amanu billah to waɗanda suka ba da gaskiya da Allah wa samu bihi kuma suka yi riko da Allah suka aminta da Allah wato suka hada sifan nan guda biyu ta al'ibada wa wakul ibada da tawakkali ihdinas sirata wato iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in abinda dama ake son mumine su hada kenan ka hada ibada ga Allah da dogaro ga Allah kan Allah ya taimake ka wajen ibadar kuma shine abinda ita ce ibadar manzanni fa'budhu wa tawakkal alayhi kamar yadda Allah ta'ala ya ce ma rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ka bauta ma Allah ka dogara gare shi dole ne ka hada waɗannan guda biyu ka bauta ma Allah sannan ka dogara gare shi wajen cewar sai shi ne zai iya taimakon ka kan ka bauta masa kada ka dogara ga ƙarfinka kada ka ɗauka ƙarfinka ne da iyawarka zai sanya ka bata a cikin bin Allah saboda haka dan kayi wani aiki na gari ka daina yin ujubu ka rinka ganin kan cewa iyawarka ce da ƙoƙarinka 'a ka tsaya ka duba ka kan cewa ba tsantsar falalar Allah ce maka muwafaka akan wannan sai ka daɗa ƙara fiƙa ka daɗa ƙara aminci da shi shi ne a fiƙa aminci wato wanda suka yi imani da Allah suka amince ma Allah suka yi ruko da shi suka amince masa sun san cewa in sun rike shi babu abinda wato babu abinda zai tsinka musu wannan dahir ɗin da suka kama to Allah shine dahir ɗin da zaka rike rike shi kamkam shine kuma ainihin ma'anar tawakkali ɗin shine ainihin ma'anar na abudu wa na stain to waɗanda suka yi haka Allah ya ce fasayudkhiluhum rabbuhum fi fi rahmatin minhu wa fadlin da sannu shi Allah zai shigar da su a cikin wata rahama mai girma daga gare shi wa fadlin da falala fadl ɗin nan wato ƙari rahamar Allah maɗaukakin sarki shine wato ya shigar da su a cikin dukkan abin da yake zai kawo musu jin kai yana daga cikin jin kan Allah kan Allah maɗaukakin sarki ya raba su da asbabul azab dukkan abin da zai kai su ya zuwa ga azaba ya zamanto kan cewa ya raba su da sabo sun ɗauki tafarkin sun ɗauki tafarkin samun rahamar Allah kuma rahamar Allah wadda take ita ce madawwamiya kuma wadda take babu rahama kamar ta ita ce rahamar aljanna to wanda suka yi haka Allah zai shirye da su ya zuwa ga Allah zai shigar da su cikin aljanna domin aljanna ita ce rahama wadda babu rahamar da ta fita shi yasa ne ake ce ma rahamar Allah a ranar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace rahamarsa Allah ya kasa ta kashi ɗari guda ɗaya ce ya saukar a nan duniya da ita ce mutane suke yin jin kai tsakanin su suke ihsani hatta dabbobi ma suke jin tausayin wato 'ya'yansu amma 99 ya batta a ranar lahira da ita ce zai yi rahama ga bayan Allah muminai da ita ce Allah ta'ala zai ji kan muminai ya shigar da su aljanna rahamar Allah ta a ce mutum Allah ya shigar da kai aljanna ba abu ne wanda yake aikin ka zai samu maka ba saboda wanda idan za a ce ma wanda yake na karshe wajen shiga aljanna Allah ta'ala zai ce masa je kaka gani ko ka ko akwai waje sai ya shiga sai Allah ya sawwala masa aljanna ta cika an fito ya fito daga cikin azaba sai Allah ya sawwala masa aljanna ta cika ya ce Allah ai na rasa waje ba waje an cika sai ce a'a je ka dai ka gani sai ya sake zuwa sai ya ga Allah sai ya ga Allah ya sawwala masa cewa ta cika ya dawo ya ce ma Allah ta cika har sai a na uku sai Allah ta'ala ya ce masa to kana son a baka du irin duniya da kwatankwaciyar baki daya ta ce Allah ya abun kuma izgili ne ka izgili da ni bayan kai ne ubangijin talikai sai Allah ya ce ba izgili nake ba je ka kana da kwatankwacin duniya baki ta to kaga wannan rahamar Allah ce ba aikinka ne zai cancanci wannan ba ba aikinka ne zai canci wannan ba ta yiwu mutum ya ce to ta yaya za a yi ai wannan ma kawai ana dai faɗa ne dan dai a daɗa ma mutane wato shaidan zai iya sawwala maka wannan ta yaya za a ce in aka ce an baka duniya ga baki ɗanta me za ka yi da ita hmm? me za ka yi da duniya kamar mutum ne in ka ji ana baka labarin masu satar biliyoyi sai ka ce wai me za su yi da wannan dukiyar ne shekarar nawa ce duniyar nawa ce hmm? idan kana da mota ɗari ƙarƙari dai ka shiga mota ɗaya in kana da gado in kana da gida ɗari ƙarƙari ka kwana a gida ɗaya a gida ɗayan a ɗaki ɗaya a ɗaki ɗaya ɗin a gado ɗaya sai ka ce taya za a yi kai wannan to wannan a duniya kenan amma a lahira yayin da Allah ya canza halittarka za a iya suranta wato ka zamanto cewa an sanya maka buƙatar irin wannan arzikin na duniya wanda Allah zai bayar dan ka san cewar wato rahamar Allah ta fi karfin ka suranta ta yanzu kaga kai ba za ka kan cewa me za ka yi da duniya a ce an baka duniya ba ta da ma'ana za ka kamar ba ta da ma'ana a wajenka to a lahira za ta yi ma'ana a lahira za ta yi ma'ana wannan arzikin zai ma'ana to wannan ita ce rahamar Allah fa sai yudkhiluhum fi rahmatin minhu Allah da sanu zai shigar da su cikin rahama daga gare shi wa fadlin da ƙari da ƙari ba kawai ta tsaya a cikin aljanna ba wanda suka shiga aljanna za su samu ƙari kuma wani yana nuna irin abin da Allah ta'ala yake ba mu mumine tun a nan duniya na wato asbabun rahama da kuma ƙari daga gare shi wato ba shi da iyaka na baya bayan Allah ba su da iyaka waya hadihim ilaihi siratan mustaqima kuma ya shiryar da su ya zuwa gare shi a wato kan tafarki madaidaici wato zai shiryar da su kan tafarki madaidaici wanda za su zamanto wannan tafarkin zai tike ya zuwa gare shi ne jalla wa'ala wato duk waɗanda suka lizimci wato imani da yin isma wato da aminci da Allah jalla wa'ala Allah maɗaukakin sarki zai sanya su akan shirya za ka ga kan cewa kullum sai daɗa ƙara alhairi suke yi sai daɗa ƙara daidaituwa suke sai daɗa ƙara shirya suke yi kuma wannan dukkan mutumin da ya yi gaskiyar bauta ga Allah kuma ya zamanto mai tawakkali ne ga Allah zai ga wannan zai ga al'amarinsa kullum cikin ziyada yake a cikin shirya wa yazidu Allahu alladhina ihtadaw huda Allah yana ƙara ma waɗanda suka shirya da shirya ka duba ka ga yadda sahabbai suke yadda suke a farkon musulunci abubuwa da da ba sa iyawa ya zamanto mai sauki ne a gare su su zo su yi har Allah maɗaukakin sarki ya kai su kimma na wato kamala na bashariya to haka wanda Allah ya shirye shi haka Allah zai bashi kamala haka Allah zai bashi kamala idan da mutum ne wanda yake mai ɗacin rai fada mafaɗaci in ya riko da Allah ya zamanto mai riko da Allah da gaskiyar tawakkali da Allah to Allah maɗaukakin sarki zai shirye shi sai ya ga wannan ɗabi'a tasa ta zamanto labari sai Allah ya bashi kyawun hali ya zamanto mai tausasasshen hali ya zamanto wannan faɗin nasa da ƙarfin nasa sai dai ya amfani da shi wajen kara addinin Allah amma inda ba a so sai ga Allah ya bashi iko ya samu ikon wato kin wato ya sami ikon rashin yin wannan fushin a inda bai dace ba saboda haka wannan shiriyar Allah kenan ga waɗanda duk suka lizimci al'ibada wa tawakkul bautar Allah da tawakkali kamar yadda zo a cikin wannan ayar ba an baci ɗaya kismin ba ɗaya ɓangaren to su ne waɗanda su kuma ba su imani da Allah ba ba su yi itisami da Allah ba ba su amince ma Allah ba ba su dogara ga Allah ba to su kuma suna da kishiyar wannan wato abin da yake kishiyar rahama shine a gare su shine azaba abin da yake kishiyar falala wato shine nisantarwa daga rahamar Allah la'ana shine a gare su abin da yake kishiyar ta barki madaidaici shine a gare su shine bata manisanci kuma wannan shine halin duk wanda suka bijire ma alkur'ani duk wanda suka bijire ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da hujjoji na addinin musulunci sai dai kaga hanyar su hanyar rayuwar su tana cikin taɓarɓarewa suna cikin bata wanda yake mai nisanta su daga ɗabi'a mai nisanta su daga gaskiya sannan Allah ta'ala ya yace yastaftunaka suna yi maka fatawa wato sahabbai suna tambayar ka akan me suka yi tambayar nan aya sai ta shiru amma a cikin jawabin aka fahimci me suka yi tambayar tunda Allah ta'ala ya ce qulillahu yuftikum fil kalala Allah ya nemi ku fatawa akan sha'anin alkalala wato ma'ana akan alkalala suka yi tambaya yastaftunaka suna neman fatawa a wajenka mun ambata cewa ma'anar fatawa shine bayani akan abin da yake mai rintsi ba abu ne wanda yake bayyananne ba yana bukatar wato eh, wato bayani mai zurfi don mutane su fahimta wato sun tambaye ka game da hukuncin alkalala Allah ya ce kulillahu yuftikum fil kalala ce ne Allah ya nemi ku fatawa akan sha'anin alkalala alkalala shine wanda ya mutu ba shi da wato uba ba shi da ɗa abinda ake nufi da uba shine uba mahaifi wanda ya haifi mutum ba baffa ba ba kawu ba wanda yake ya haifi mutum namiji kuma ba uwa ba uba ko kaka wato uban uba komai nisansa shi ake nufi da wato alwali alwalad kuma ɗa ana nufin ɗa na tsatso wanda ka haifa ba ɗan ɗan uwa ba ba ɗan ƴar uwa ba ɗa naka na tsatsonka kada a ce ba a kara eh wajen shari'a ba a kara ba a kara a nan wajen don bayanin hukuncin Allah ne saboda haka zaka ji an ce dan uwa ai ɗa ne eh ɗa ne amma a wajen shari'a dan uwa ne haka za a kira shi to abin da ake nufi da ɗa shine ɗanka na tsatsonka ko kuma ɗan ɗanka na tsatsonka wanda ɗanka ya haife shi ba wanda ‘yarka ta haife shi ba banuna banu abna'ina wa banatuna banuhunna abna'ur rijalil aba'idi 'ya'yanmu su ne 'ya'yan 'ya'yanmu maza 'ya'yanmu mata kuwa 'ya'yansu 'ya'yan waɗansu mazajen ne larabawa ma haka suke to haka yake a shari'a to wanda ya mutu ba shi da uba ba shi da ɗa to shine yanzu Allah zai yi bayanin hukuncinsa ulillahu yuftikum fil kalala inimru'un halaka laysa lahu walad idan mutum ya mutu halaka a nan wajen shine mutuwa ba wai halaka ta cewa an halaka shi ba da fushin Allah kada ka ɗauka a larabci haka ake nufi tun daga shi annabin Allah ma Allah ta'ala ya ce walaqad ja'akum yusufu min qabli bil bayyinati fama ziltum fi shakkin mimma ja'akum bihi hatta idha halaka qultum lan yab'ath Allahu min ba'dihi rasula an dangana halaka ga annabin Allah Yusufu ana nufin eh, hatta idha halaka hatta idha mata har sai da ya rasu in imru'un halaka idan mutum ya mutu laysa lahu walad ba shi da ɗa ɗa a nan wajen mai ake nufi ana nufin ɗa namiji da ɗan ɗa ko ko ana nufin hatta 'ya mace ma zahirin ayar ana nufin ko ɗa ko mace wanda shine mazhabar ibn abbas shine mazhabar ibn abbas amma jumhurin malamai suka ce abinda ake nufi ɗa namiji saboda sunna kamar yadda zan yi muku bayani saboda dalilin sunna ɗa namiji ake nufi laisa lahu walad ba shi da ɗa namiji ko ɗan ɗa walahu uktun kuma yana da ‘yar uwa ‘yar uwa da ake nufi a nan wajen ita ce ‘yar uwa shaƙiƙiya ko li'abiya wato wadda suke uwa ɗaya uba ɗaya ko wadda suke uba ɗaya ba wadda suke uwa ɗaya ba domin wadda suke uwa ɗaya hukuncinta ya riga ya gabata a cikin a farkon sura inda Allah ta'ala yake cewa inda Allah yake cewa wa in kana rajulun yurathu kalalatan aw imra'atun walahu akhun aw ukhtun falikulli walahu aw ukhtun falikulli wahidin minhum sudusu mimma taraka falikulli wahidin minhum minhum sudus fa in kanu akthara min dhalika fahum shuraka'u fi thuluth idan mutun ya mutu idan mutum aka gaje shi a halin yana kalala alhali yana da ɗan uwa ko yar uwa aka ce wannan bil ijma da ake nufi yar uwa ta wato ta uwa li ummiya ko ɗan uwa li ummiya wanda kuke uwa daya su farillar yayin da ya zamanto za a yi gadon kalala shine a basu sudusi wa fa in kanu akthara min in sun zamanto sama da mutum daya sun zamanto biyu ko uku ko sama da haka fahim shuraka fi thuluth sai a basu thuluthi kashi daya cikin uku saboda haka kaga hukuncin yan uwa li ummai ya zo a wannan aya. don haka abinda ake nufi a wannan aya ta suratul nisa'i ta karshe walahu ahun aw ukhtun yana da dan uwa ko yar uwa ana nufin in halaka laysa lahu waladun walahu ukhtun yana da yar uwa ana nufin shaqiqiya ko li abiya walahu halaka laysa lahu waladun walahu ukhtun falaha nisfu ma tarak to tana da rabin abin da ya bari wato za a ba ta rabin dukiyar da ya bari shine rabanta na gado bil fardi shine rabanta na gado to sauran kuma fa tunda an ce kalala ba shi da uba kuma yar uwa kawai yake da ita wato ba shi da dan uwa kenan sauran kuma sai ya zama to abin da za a gaje shi da asibci kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa fama baqiya fali aula rajulin dhakar abin da ya saura shine ga wanda ya fi kusantar mamacin namiji wato daga cikin jinsin 'yan uwa na wato gefen uba sai a duba tun da ba shi da ɗan uwa sai a duba a gani yana da babba wato ɗan uwan uba in yana da ɗan uwan uba sauran dukiyar rabin tasa ce in kuma 'yan uwan uban suna da yawa sai su raba maza da mata lizzakari mithlu hazzil unthayin idan ba shi da dan uwan idan ba shi da wato baffa afwan kafin baffa sai an duba in yana da dan wato dan dan dan uwa ibnul akh in yana da dan dan uwa shaqiqi shi ake kaddamarwa akan ammi idan babu ammi idan ba shi da dan dan uwa sai a koma ya zuwa ga baffansa dan uwan ubansa in babu dan uwan ubansa sai ƴaƴan dan uwan ubansa abna'ul am har hakanan abin nan din zai zo har idan ko bashi da wani asibi sai ya zamanto rabon nasa an kai zuwa ga baitul mal ko kuma a ba mazawil arham a wajen malaman da suke ganin yan uwan uwa su ma suna yin gado idan aka rasa asibai in imru'un halaka laysa lahu waladun wa lahu ukhtun falaha nisfu ma tarak wa huwa yarithuha in lam yakul laha walad shi ma wane ne wa huwa din anan dan uwan nata dan uwanta shaqiqi auli ab shi ma zai ci gadon yar uwarsa wa huwa yarithuha in lam yakun laha walad in ita ma ta mutu ba ta da ɗa ba ta da ɗa namiji to sai dan uwanta shi kuma sai ya gaje ta amma ba a faɗi me zai gada ba shi zai gaje dukiyar ga baki ɗaya kaga wannan shine wato hikimar alkur'ani shi ba a ce zai gaji nisifi ba aka ce wa huwa yarithuha shine mai gadanta me zai ta ci shi shine duk zai kwashe dukiyar tunda ta mutu ba ta da saboda haka gabaki ɗaya dukiyar ta sace wa huwa yarithuha in lam yakun laha walad fa in kana tathnata fa in kana tathnatani fa in kana tathnataini falahuma thuluthani mimma tarak idan suka zamanto yan uwan mata fa in kanat kaga mu'annath ake magana fa in kana tathnataini idan suka zamanto yan uwan mata guda biyu ne falahuma thuluthani mimma tarak to sai a ba su kashi biyu cikin uku athuluthani kashi biyu cikin uku daga abin da ya bari wa in kanu ikhwatan rijalan wa nisa'a idan kuma suka zamanto yan uwa ne rijalan wa nisa'a maza da mata falizzakari mithlu hawdhil unthayayn to namiji sai ya samu kwatankwacin rabon mace guda biyu wato gabaki ɗaya dukiyar idan ya zamanto cewar 'yan uwa ne mamacin ya bari ya mutu ba shi da uba ba shi da 'ya'ya to dukiyarsa ga baki ɗaya 'yan uwansa shaƙiƙai su za su raba in ba shi da 'yan uwa shaƙiƙai ba shi da ɗan uwa ko da guda in ɗan uwa guda ɗaya ne shaƙiƙi shi zai ɗauki dukiyar ko da yana da li'abai li'abai sai dai zamanto 'yan kallo idan ku ba shi da shaƙiƙai ko ɗaya ba shi da shaƙiƙai ko ɗaya to li'abai su ne za su zamanto a matsayin shakikai in suna da yawa sai su raba dukiyar in suna da yawa maza da mata sai su raba dukiyar lidzakari mithlu hazzil unsayayn a ga adadin mata nawa ne sai a ga kowace mace a fatar mata kaso ɗaya adadin maza nawa ne kowane namiji ya samu kasan mace biyu a cikin matan nan saboda haka idan kamar a ce ana da mace ɗaya da maza guda biyu saboda haka nawa za a raba dukiyar Eh? yar za a raba mace tana da guda ɗaya su kuma za suna da biyu biyu wa hakaza fa in kanu rijalan wa nisa'an falidhakari mithlu hadhil unthayayn yubayyinu Allahu lakum an tadhillu Allah ya nemi ku bayani an tadhillu dan kada ku ɓaci wannan an tadhillu ai li Allah tadhillu ko kuma karahiyata an tadhillu dan kin kada ku ɓace wato ma'ana bayanin Allah shine ilimi ilimi shine maganin bata saboda haka yayin da mutane suka bar ilimi to za su bata yayin da suka yi kula da sha'anin karatu su san hukunce-hukuncen rabon gado da sauran hukunce-hukuncen fikihu in ba su sani ba to za a zo a yi fatawa sai mutum kawai ce ina ganin abu kaza za a yi ba tare da ilimi ba sai ya bata ya batar da mutane don haka dole a tashi a yi karatu dole a tashi a yi karatun addini karatun zamani baya hana a yi karatun addini za ka yi karatun zamani ka yi karatun addini abinda ma ake so kenan ya zama to kasan zamanin ka kuma kasan addinin ka wallahu bi kulli shay'in alim Allah masani ne da komai wannan ayar kamar yadda muka ce alwalad da ake nufi a nan wajen idan namiji wannan shine yake nuna cewa mace mace za ta iya zamantowa asiba domin idan ya zamanto cewa mutum ya mutu ya bar ya bar yarsa kuma yana da yar uwa in yana da yar uwa to yar uwar za a bata rabi za a bata a yar rabi za a bata yar uwar ta zamanto ta ci gadon sauran bil'usba da asibci wannan shine fatuwar jumhur saboda an taba kawo wata mace ta mutu ta bar etta da 'yar etta da 'yar uwarta shakikiya aka kawo ma abu musar ash'ari aka ce ya raba sai ya ce 'ya tana da rabi 'yar uwa tana da rabi ya ce kuma kuje wajen ibn mas'ud zai yi irin hukuncin da na yi da aka je aka gaya ma ibn mas'ud yace laqad dalaltu idan wa ma'ana ana minal muhtadi in ne wannan hukuncin naka Abu Musa alashari na bace ban zamanto cikin shiryayyu ba yace bal zan yi hukunci da hukuncin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi yace ita ya ka faɗi daidai a bata rabin dukiya yar ɗa a bata sudusi takmilatul filofai ita kuma yar uwa sai ta ɗauki abin da ya saura shi ne filofi ta zamanto ta ci gado da asibci kenan Ya ce haka annabi sallallahu alaihi wasallam yi wannan hukunci to wannan shine sa malamai sai suka fassara cewa laisa lahu walad dinnan ai laisa lahu waladun zakar ba shi da ɗa wanda yake namiji amma in yana da ya ya za ta mayar da yar uwa daga gado bil gadon rabin dukiya ta koma ya zuwa ga gado gado da asibci an fahimta to wannan ita ce ayar a ƙarshe da ta yi bayanin almawari, kuma da ita Allah ta'ala ya rufe surar kuma ita ce kadai ta zo ba da ƙarshen ta ba da nasaba ba dukkan ayoyin suratul nisa da nasaba take ƙarewa. inna allaha kana inna allaha ba alaikum raqiba sami'an alima haka take tafiya sai wannan aya ce ta ƙarshe wallahu bi kulli shay'in alim ita ce kadai ta ƙare da wannan kuma da shine wannan sura suratul nisa wadda ta bayyana hukunce hukuncen rayuwar al'umma rayuwar musulmi a madina ta kare yanzu kuma sai mu shiga surar da ta biyo baya ita ce suratul ma'ida insha Allah ya rahmanir rahim يا أيها الذين آمنوا أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القنائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب wannan sura suratul ma'ida haka sunanta yake an ambace ta suratul ma'ida da ayar da ta zo a cikinta a wajen ƙarshen surar da annabi isa yake cewa da mutanen annabi isa suka ce hal yastati'u rabbuka an yunazzila alaina ma'idatan minas sama wato alma'ida abinda ake nufi wato ita ce shine wato faifan da ake cin abin da ake kawowa ake shimfiɗawa ake ɗora abinci a kai wanda yake ba a amfani da shi sai abinci wanda yake na kasaita amma abinci wanda yake za a tsuguna yanzu yanzu a ci kamar ɗan dabino da sauransu ba a kawo shi a ma'ida sai abincin liyafa shine za a ga an kawo shi akan wato a kan tebur akan wato shimfiɗa ta abinci ta ƙasaita to ita ce mutanen annabi isa sun nemi don su yi imani da shi ya saukan musu da irin wannan wato daga sama su ci daga cikin abincin aljanna annabi isa ya yi addu'a bayan ya yi musu gargaɗi cewa kada fa in ta zo ku ki imani allah ya saukan allah ya amsa addu'ar annabi isa ya sokan musu da ma'ida amma ya ce je mai ta jarabawa cewa duk wanda ba su imani ba Allah ya ce zai masa azab duk wanda ya kafurta bayan ganin wannan to Allah zai masa azabar da bai taba yi ma wani daga cikin talikai ba duk da haka suka ce haka suka karba to da kan akan haka aka sanya mata wannan suna kuma haka take a wajen sahabbai an yi sabani a wajen saukarta bayan ijma'in sahabbai akan ijma'in malaman tafsiri cewa sura ce yar madina a madina aka saukar da ita amma an saukar da ita jumlatan ne ko ko ba jumlatan aka saukar da ita ba akwai waɗansu hadisai da suke nuna kasan ga baki ɗaya aka saukar da ita hadisan suna da ɗan dama daga ciki akwai hadisin asma'u binti yazid bintu ukal kenan el ansar ta ce ina rike da wato ragamar taguwar annabi sallallahu alaihi wasallam al'adba yayin da aka saukar masa da suratul ma'ida ya ce ta ce kafaɗar taguwar sai gocewa take yi saboda nauyin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya to yana da shi ta kasa ɗaukansa a wata riwayar ma ko da yake akwai ibnu lahiya a cikin isnadin cewa aka sai da ya sauka daga kan taguwar saboda tsananin da ta yi wajen yadda tsananin da ya zo masa na ta na saukar aya na saukar surar da har ya zamanto taguwar ta kasa ɗaukansa to waɗansu sun fahimci daga wannan cewa gabaki baki ɗaya sura aka saukar da ita jumlatan wahidatan waɗansu kuma suka ce a'a an saukar da ita daban-daban ne kuma wannan shine ya fi rinjaye saboda akwai ayoyi a cikinta wanda tabbas an saukar da su ne a wato lokacin hajjatul wada kamar al-yawma akmaltu lakum dinakum kamar yadda yazo a hadisin sayyidina Umar kamar yadda ambatansa zai zo mun zo wajen ayar akwai kuma ayoyin da suka zo akwai kuma ayoyin da aka saukar da su ba wannan lokaci ba kamar ayoyin da suke magana akan yawancin muhawarar da aka samu da nasara wanda yake sun yi karfi sun yi yawa a cikin wannan surar sabanin muhawara da yahudu wanda yake nuna kan cewa a lokacin nan yahudawa kusan sun riga sun bar madina yanzu kuma an shiga wani tsauri ne daban na alaka da ahlul kitab da nasara wanda yake shine a shekara ta tara lokacin da wafdu najran nasara taron suka zo suka kawo ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ziyara a Madina a shekara ta tara bayan hijirar annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yake nuna kan cewa waɗannan ayoyi sun sauka ne a wannan lokaci kuma waɗansu daga cikin asbabun nuzul din sun nuna suna karkata ga cewa waɗansu ayoyin an saukar da su ne bayan sulhun hudaybiya kamar yadda zamu gani ah, amma yana daga cikin surar da ta sauka a zuwa a wajen ƙarshen zaman rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam domin jarir ibn abdullahi al-bajali ɗaya daga cikin sahabbai wanda ya ruwaito masu alal kufain shafa akan kufi da ya ruwaito hadisin ya ce ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana shafa akan kufi sai aka ce masa kafin suratul ma'ida ko bayan suratul ma'ida fa'idar wannan shine cewa suratul ma'ida ita ce ta kunshi surar alwala a cikin surar alwala kuma an ce a wanke kafa to idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya shafa akan kufi bayan saukar suratul ma'ida ya nuna kan cewa wannan ruksa ce tabbatatta in ku kafin suratul ma'ida ne ya nuna kan cewa kina an shafa wannan hukuncin dole ne a wanke kafa sai ya ce musu ya musu radi da ya ce ma aslamtu illa da suratul ma'ida ai ni ban musulunta ba ma sai bayan suratul ma'ida ta sauka shine ibrahimu naha'i yake cewa kana yu'jibuhum hadha hadith min jarir ibn abdullah al-bajali malamai fuqaha tabi'in wannan hadisin yana kayatar da su saboda wajen hujja sun fahimci kan cewar masu alal hufain ba mansuhi ba ne tabbatacce ne tunda ba a tabbatar da shi ba sai bayan saukan wato jarir ibn abdullahi bajali bai tabbatar da shi ba sai bayan saukan suratul ma'ida Allah ta'ala ya buɗe wannan sura da kira ga muminai Ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani a bil uqud ku cika alƙawarruka al uqud jam'u aqd shine abinda aka kulla shi abinda kuka kulla ku cika shi abinda abinda kuka kulla wannan yana komawa ga abinda kuka kulla tsakaninku da Allah shine alkawarin cewa za ku kiyaye farillan Allah za ku tsare hurum, wato hurumce hurumcen Allah ku kiyaye shi wato ku kiyaye dokokin addini wannan ya tara dukkan wata doka ta addini umarni Allah ya da a kiyaye ta al'uqud kuma ya haɗa alkawari da kuka kulla tsakaninku da junanku ko halittar Allah wanda ya hada alkawarin da kuka ai kuka kulla tsakaninku da kafirai alkawarin da musulmi a matsayinsu na daula suka kulla tsakaninsu da kafirai shine kamar su bama wani kafiri aminci cewa sun ba shi izini ya shigo cikin ƙasarsu ya zauna lafiya ya fita lafiya idan aka yi wannan izinin bai halatta wani musulmi ya ta'arrubi gare shi ba saboda haka abinda waɗansu za ga musulmi suna yi da sunan jihadi na ta'addanci ga musulmi da suke zaune a cikin su da aka ba su damar su zo su zauna a kasar musulmi wannan kuskure ne saba umarnin wannan ayar tunda wajibi ne idan aka in aka kulla yarjejeniya wajibi ne musulmi su cika ta haka zalika yana daga cikin wato al'uqud da ya wajaba a kiyaye su alkawari abinda aka kulla tsakanin musulmi da junansu wanda ya hada kama alkawarin wato ciniki a aure ka'ida aure shi ma aure akadi ne alkawari ne shi yasa ma ake cewa daurin aure an ɗaura wato an kaga ai al'aqd asalinsa daga ɗaurawa ne shi yasa ne ma ake cewa al'uqda abinda ka samu wato wato igiya ka ɗaura kana ce ma wannan uquda saboda an nuna kan cewa an aka kulla kowanne daga cikin gefen guda biyu ya lizimce shi kada ya warware shi to shine ma'anar ɗaurin shi yasa aka kaga ɗaurin aure ya shiga ciki ciniki ya shiga ciki sharika wato kamfani akadi wanda za a yi na sharika da ƙiraba. duk sun shiga ciki haka zalika alkawari da aka yi na rantsuwa kai rantsuwa cewa za ka yi kaza ko ba za ka yi kaza ba duk ya shiga cikin aufu bil uku saboda haka wannan ayar karkashinta akwai furu'a masu yawa kuma ana kafa hujja da ita wajen dukkan mu'amala da musulmi suke tsakaninsu da juna kansu kiyaye ta kuma waɗansu suna cewa wannan asali ne na cewa al'asal a cikin dukkan wani alkawari dukkan wata yarjejeniya da aka yi shine dole ne a cika ta saboda haka ba za ka ce sai irin cinikin da aka yi da shi a cikin shari'a kawai za ka yi ba a duk ciniki za ka yi in dai bai saba ma shari'a ba saboda in dai an kulla shi babu wani abu wanda yake ya saba shari'a a ciki to wajibi ne a cika shi wanda yake wannan shine ya ba mu musulmi dama kan cewar abin da aka halatta musu ba shi da iyaka abin da aka haramta musu shine iyakantacci in dai mu'amala babu wani jinsi na abu na haram a ciki na haramci to asali za ka ce halal asali zaka ce halal ne shi yasa ka ga irin da in an yi tambaya akan irin kamar cinikin forex nan da ake faɗa za ka ga idan da an ka fitar da abin da bai dace ba na shari'a to ya koma zuwa ga asali na wato aufu bil uqud ku cika alkawari ya halatta a yi shi sannan Allah ya ce uhillat lakum bahimatul an'am an halatta muku wato dabbobi na ni'ima bahimatul an'am sune jinsi uku dabbobin ni'ima sune al-ibil wal baqar wal ghanam raquma da shanu da kuma awakai da tumakai waɗannan Allah ya ce an halatta muku cinsu sawa'un al'insi awil wahshi na gida shine raƙumin gida ko raƙumin dawa saniyar gida ko saniyar dawa to akwai fa ita ma akwai ta dawa ko eh kwarai da gaske alwa'il ba alwa'il shine wanda larabawa suke cewa wa abin nan wa auha qarnahul wa'ilu eh, shine wannan dan tauran da yake yawo akan dutse shi ma wannan ya halatta to Allah ya ce ya halatta muku wannan kaga bahimatul an'am ga baki daya an halatta muku wannan bayani ne ga ni'imar Allah ga wannan al'umma bai na ma sauran al'umomi ba a halatta musu komai daga cikin bahimatul an'am ba kamar yahudawa an an haramta musu cin kitse sai dai kitsan da yake abin nan sai dai kitsan da yake cikin nama ko kuma wanda yake cikin hanji hmm? illa ma yutla alaikum sai dai abin da za a karanta muku wato abin da aka togace shine abin da za a karanta muku nan gaba yutla din nan tunda fi'il mudari ina yana nuni akan al-istiqbal abin da bayaninsa zai zo muku bit wato a cikin alqur'ani shine abin da zai zo a cikin aya ta uku ta wannan sura hurrimat alaikumul maitatu waddamu wa lahmul khinzir wato abin da za a gaya muku dinnan na haramun shine kadai abin da aka togace muku amma in banda haka dukkan sauran abubuwa ya halatta wani daga cikin tausiyar Allah ga wannan al'umma cewa halal ya fi haram yawa don haka ba wanda zai je ya rinka cin haram in banda wanda ya zamanto wato wanda aka ɗebe masa albarka wanda yake babu tsoron Allah tare da shi ba tilas ne zai sanya shi ya ci haram wato ba ba abinda zai sanya shi ya ci haram sai dai tilas amma in dai bisa zaɓi ne bai kamata a ce ya rasa halal inda zai ci ba da har zai je ya kai ya zuwa ga cin haram ghaira muhillis sai ba kuna halatta ma kanku yin farauta ba wa antum hurum alhali kuna halin ihrami wato jinsi biyu aka haramta muku jinsin farko shine abin da bayaninsa zai zo wanda wannan yana da alaka da dabbobin gida shanu da awaki da tumaki da raƙuma wanda suka zamanto mushi na gida wanda irin wannan abin wanda bayaninsu zai zo a cikin wannan sura na gida ake nufi in kwa na dawa ne in kwa na dawa ne wanda sai da farauta ake samun su to an haramta muku wanda za ku same su ta fuskar farauta alhali kuna cikin halin ihrami shine ghayra muhilli said wa antum hurum sannan Allah ya ce inna Allah ya hukumu ma yurid Allah yana hukuncin abin da ya so wato Allah shine mai cikakken iko ikonsa shine cikakke ya hukuncin abin da ya so kuma ya tabbata ba wanda zai tambaye shi akan abin da ya yi amma mu za a tambaye mu saboda haka abin da ake cewa mutane ko kuma al'umma ita ce da ke cikakken iko wannan kafirci ne sovereignty belongs to the people wato cikakken iko ya tabbata ga mutane wannan kafirci kalma ce ta kafirci wanda da ita ake buɗe constitution na ƙasashe a ce suna da ikon wato kamar kace ne wato mutane ya hukumu na ma Allah ku shine yake cewa inna Allah ya hukumu ma su kuma na zamani kafirai cewa suke jama'ar al'ummar ƙasa su ne suke hukuncin abin da suke so duk abin da suka hukunta ta hanyar wasiɗar wato zaɓaɓɓunsu wakilansu suka ce shi ne shari'a ya zamanto shari'a to wannan kuwa kafirci ne bai halatta ba yana cikin abin da bai halatta duk wani wanda yake jagorancin musulmi a halin wannan da musulmi suka samu kansu a ciki na wato lalurar zama tare da kafirai da aka ɗauko ta yarjejeniya aka sanya mata suna constitution ya kamata su yi itikadin wannan batil ne ba su yadda da shi ba duk wanda ya yadda da shi duk wanda ya yarda da shi a sane bayan yana da sani to wannan ya yarda da kafirci wanda kuma yarda da kafirci wal iyazu billah shi ma ya kafirta saboda haka dole ne su yi itikadin butlanin wannan abin cewa wannan ba halal bane domin ya ci karo da wannan ayar inna allah allah shine yake hukunta abin da ya so ba waninsa ba sannan allah ta'ala ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani la tuhillu sha'airallah kada ku keta alfarmar alamomin addinin allah wato dukkan abin da aka ce wannan alama ce ta addinin Allah to kada ku ta alfarmarsa al-ihlal shine wula wato ka wulakanta abin da yake da alfarma ka wulakanta wato ka keta alfarmar abin da Allah ya sanya masa alfarma sha'airullah suna da yawa yana daga cikin sha'airullah hududul haram iyakar harami na makka kada ku keta alfarmarsa ta hanyar ku yi sako a ciki da kuma a sauran abubuwa da za su zo duk suna daga cikin la amma an ambace su domin atful khasi alal am yana daga cikin la wato wata mai alfarma kamar yadda ambatansa zai zo yana daga cikin la iyakokin Allah ga baki ɗayansu na halal da haram kiyaye su wato kada ka keta alfarmarsu rashin keta alfarmarsu wannan umarni ne da Allah ya bamu wala shahar haram kada ku keta alfarma wata mai wata mai alfarma haram jinsi ake nufi wato jinsin watanni masu alfarma su ne guda uku da suke a jere da ɗaya wanda yake daban watanni guda hudu zulhijja wa zulqaida da muharram da kuma rajab waɗannan guda ukun a jere suke zulqaida watan sha ɗaya zulhijja watan sha biyu almuharram watan farko sannan rajab wata na bakwai waɗannan watanni ne masu alfarma da allah ya ce kada mu keta alfarmarsu ma'ana kada mu halatta yin yaƙi a cikinsu a lokacin da ya zamanto ana kiyaye wannan doka wannan saboda wannan ya daga cikin dalilan da malamai suka ce wannan ayar hukuncinta ya zo ne bayan sulhun hudaibiya cewa kada su kafirai da suka hana suka keta alfarmar ɗakin allah suka keta alfarmar wata mai albarka mai alfarma kada su sanya ku kuma ku ce za ku je ku yi wannan amma wannan a farkon musulunci ne ijma'i ya tabbata cewa idan musulmi suka ta idan yaƙi ya kama musulmi za su ko da a cikin watan mai alfarma ne su yi wannan su yaƙin su ijma'i ya tabbata akan wannan saboda kasancewar Allah ta'ala ya ce wa qatilul mushrikina kafatan kama yuqatilunakum kafa ku yaƙi musulmi gaba ɗaya kuma a kowane hali kamar yadda su ma suke yaƙin gabaki ɗaya a kowane hali walal hadiya kada ku keta alfarmar hadaya wato dabbobin da aka sanya su aka sa musu alamar wannan na hadaya ne alhadaya abin da ake nufi da hadaya shine abin wato abin da ake yankan da ake yi a makka yankan da ake yi a makka lokacin aikin hajji ko lokacin aikin umra sawa'un na wajibi ko na mustahabbi na wajibi shine hadayar tamattu'i da hadayar kirani wanda ya hajjin tamattu'i ko hajjin kirani zai yi hadaya hadayar daga cikin kuma hadayar wajibi shine idan ka bar wani wajibi daga cikin wajiban aikin hajji ko aikin umra za ka yi hadaya kamar ka bar ihrami daga miƙati ko kuma ka bar kwanakin mina ga baki ɗaya a lokacin aikin hajji ko ka bar kwanan muzdalifa ko ka bar jifa ga baki ɗaya duk wannan wajibai ne to ana yin hadaya nau'i na biyu na hadaya shine hadayar wato ta tadawu'i ita ce hadiyar sunna ka je ka yi hadaya domin wato neman albarka ta yin sadaka ga fakiran da suke cikin harami annabi sallallahu alaihi wasallam yakan tura hadaya alhali yana madina ya tura da raƙuma a je a yanka su a raba ma fakiran makka naman saboda waɗannan mutane ne makwabtan ɗaki mai alfarma don haka suna da alfarma sadaka gare su ba kamar sadaka ce ga sauran mutane ba wanda wannan ne ya sanya wato ita kanta sadaka ka rinka duban wanda za ka yi ma sadaka din yana da tushe a cikin shari'a sadaka ga fuqara'ul haram ba dai take da sadaka ga waɗanda suke ba fuqara'ul haram ba sadaka ga makarantan alkur'ani kamar da shekul islam ibn taimiyya ya ce ba dai take da sadaka ga waɗansu ba kada a ce ne ma alarammomi kiɗan kasuwa amma haka ne shekul islam ibn taimiyya ya ce masu karanta alkur'ani su ce allah ya kai ladan ga iyayensu ko su je su ɗauki kuɗi su yi jinga da mutane a karanta a musu sauka alkur'ani domin Allah ya kai ladan ga iyayensu ya ce wannan ba shi da asali a cikin addini ya ce amma in suka ɗauki kuɗi suka yi sadaka ga makarantar alkur'ani to ba waɗanda ya cancanta a yi sadaka a gare su a cikin al'umma irin makarantar alkur'ani masu karantar da yara alkur'ani da haka ita kanta wato sadaka da ake yi ana duba jinsin wanda ake sadakar ya zuwa gare su to kun ga jinsi na biyu kenan nau'i biyu na hadaya to wanda in kuka ga hadaya an zo an koro an koro da wato dabbobi raƙuma ne ko shanu ne ko awaki ko raguna za a tafi da su makka domin a yanka su a can kuma akwai alama da ake yi musu to kada ku keta alfarmar waɗannan hadiya ku ce za ku ɗauke su ganima an ce dalilin saukar wannan ayar wani ne daga cikin wato banu bakar ibn wa'il ya zo madina ya ce ma zai zauna ya ji musulunci ya zo ya samu annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya masa bayanin addinin musulunci sai ce to ka saurara mun tunda akwai mutanen kabila ta ka kyale ni in koma in je in shawara da su idan ne shawara da su ne masa bayani ne musu bayani kamar yadda kai mun bayani duk zan dauko su ga baki ɗaya su zo musulunta baki ɗaya amma da ya fita daga madina sai ya je ya samu wato shanu da ake kiwo a makiyayar a makiyayar madina a raƙuma kai da awaki da ake kiwon su a ya sai ya tattara su ya gudu da su sahabbai suka bi shi ba su same shi ba ya gudu da dukiyar to sai labari ya zo musu shekara mai zuwa kan cewa ai gashi can ya taho da raƙuma da awaki ya yi musu alamar hadaya zai tafi ɗakin Allah ya je ya umra sai suka ce shikenan dama ta zo sai suka ga amma sai suka sai da yake ka'idar sahabbai saboda tarbiyya ba sa cewa ai sun ga ya kamata su je su abu kawai sai su je su sai sun maida abin ya zuwa ga shugabanci jihadi ba haka ake ba da daka dole sai da izinin shugaba sai suka je suka gaya wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya saukar da wannan aya la tuhillu sha'airallahi wala shaharar harama wala al-hadiya wala alqala'id sai aka hana su tunda ya dauko wannan hadiya ce kada ku keta a wannan alfarma saboda addinin musulunci ya zo ne ya tsayar da alfarmar da ta samu tushe daga Allah jalla wa'ala walal qala'id kada ku keta alfarmar rataya da ake yi ta hadaya alƙala'id rataya ce wato mutumin da ya yi ihrami sai ya ɗauki idan ya yi ihrami sai ya ɗauki takalminsa ya rataya shi a jikin dabbar da yake hawa don ya nuna kan cewa shi ya fito ne ba don yaƙi ba ya fito ne zai tafi ibada saboda haka alfarmar abin da ya tafi ita take sanyawa sai a kame ba za a taɓa shi ba ba za a taɓa lafiyarsa ba ba za a taɓa dukiyarsa ba to alqala'id jam'u qilada shine wannan wanda suke ratayawa yana daga cikin qilada kuma idan mutumin da yake cikin harami ya ɗauki wato wani tsuro da yake fitowa daga cikin harami wanda yake sananne ne irin tsiron harami kamar irin su ingirici da suke yi al sai mutum ya ɗauka sai ya rataya shi a jikinsa don ya nuna kan cewa shi dan harami ne don haka kada a taɓa shi kuma wannan yana sanyawa ana kiyaye wannan alfarmar duk wani yana daga cikin aminci da Allah ya sanya shi kadaran ga makka da ma'abutanta to Allah ya ce masa sahabbai kada ku keta wannan alfarma saboda haka jinsin kala'id nau'i biyu ne akwai wanda ake ratayawa a cikin a jikin hadaya akwai wanda ake ratayawa a jikin shi mai yin ibadar ko kuma dabbarsa wadda yake hawa duk dai alama ce ta cewa yana da wata alama da take nuna kan cewa ya fito fitowa ta ibada to kada ake ta alfarmarsa wala aminal baital alharama kada ku keta alfarmar masu nufin ɗaki mai alfarma nan ba a ce amina makkata ba masu nufin zuwa makka don masu zuwa makka akwai wanda zai tafi maka don kasuwanci amma wanda ya nufi zuwa ɗaki mai alfarma ba a nufar zuwa ɗaki mai alfarma sai domin hajji ko domin umra don haka ne wannan ya nuna cewa za ka iya shiga makka ba da ihrami ba idan kamar ka je kasuwanci ne ko ka je wani abu amma in dai nufin ka shine ka je ziyarar ɗakin Allah ka je ka samu ladan yin ibada a Ka'aba to sai dai ka shiga da hajji ko da umra to Allah ya ce kada ku keta alfarmar waɗannan duk wanda kuka ga kan cewa yayi ihrami yayi shirin tafiya harami kada ku keta alfarmarsa kada ku ɓace dukiyarsa kada ku taɓa lafiyarsa yabtaguna fadlan min rabbihim wa ridwana suna neman falala daga ubangijinsu shine ciniki wa ridwana da yarda Allah shine yin ibada duk da yake a lokacin nan ba musulmi bane kamar shi wannan dan bakar ibn wa'il hitam kamar yadda ake ce masa ba musulmi bane amma Allah ya ce a nuna alfarmar wannan manufar tasa kada a keta alfarmarsa kafin daga baya hukunci ya zo aka hana mushrikai ma zuwa su ce za su je su hajji ko su yi umra farkon musulunci an kyale su su zo amma da suratul bara'a ta sauka aka hana su to kaga wannan yana daga cikin abin da yake nuna kan cewar akwai waɗansu ayoyi na wannan surar da suka sauka kafin suratul bara'a tunda dai wannan ayar a cikin suratul bara'a an ce mushrikai kada su zo ɗakin Allah amma nan an ce in sun zo in sun zo ɗakin Allah suna neman kasuwanci su yi kasuwanci kuma suna neman yardar yardar ubangijinsu da wato suna yin ibada a kyale su wa idha halaltum fastadu idan kuka fitar daga cikin ihrami fastadu ku yi wato ku yi farauta domin da an hana su farauta an ce ghayra muhilli saidi wa antum hurum in kuna cikin ihrami kada ku yi farauta to yanzu kuma sai aka ce wa idha halaltum fastadu idan kuka idan kuka shiga kuka shiga cikin wato tahlil shine kuka fitar daga cikin halin ihrami ya mutum yake fitar daga cikin halin ihrami idan umra ne shine idan kai aski bayan ka gama dawafi da sa'ayi kai aski lokacin za zaka fita daga cikin ihrami ba cire harami ba ne idan kai umra kai sa'ayi saboda sauki kai ka saba sai mai askin hotel ɗinka ne kawai yake maka aski sai ka cire kayanka ba kai aski ba to baka shiga cikin ba ka yi tahallul ba baka fita daga cikin hukuncin harami ba idan kuma lokacin aikin hajji ne shine idan bayan kayi tawaful wato bayan kayi jifa kayi aski kuma ka yi tsawaful ifada sai ka haɗa abubuwan ga baki ɗayansu waɗannan abubuwan guda uku sai ka yi su sannan zai zamanto ka yi tahlil ka fita daga cikin ihlal to Allah ya ce idan kuka fita daga cikin hurumi fastadu yanzu ku yi farauta wato ma'ana an halatta muku yin farauta wannan ba yana nufin kan cewar umarni ba ne ake yi ga duk wanda ya fita daga cikin ihrami ya je ya nemi tsuntsun farauta ya je ya farauta kamar yadda waɗansu suke fahimta wannan kuskure ne idan umarni ya zo bayan hani to yana komawa ya zuwa ga halin wannan al'amarin kafin wannan umarnin ya zo tun da da yin farauta halal ne sai aka hana yayin da ake cikin ihrami sai kuma aka zo aka halatta sai kuma aka zo aka yi umarni da shi bayan an fita daga ihrami to wannan umarnin yana nuna kan cewa yanzu farauta hukuncinta ya koma tun da kafin ku halinta na da kafin ku yi ihrami shine wato ya halatta ba wai yana nufin kan cewa wajibi ne kowa idan yayi tahlili sai kuma ya je ya ce ya nemi tsuntsun farauta yayi farauta ba wala yajrimannakum shana'anu qaumin an saddukum anil masjidil harami an ta'tadu kada kiyayyar mutane ya saboda sun hana ku isa ya zuwa ga masallaci mai alfarma kada wannan ƙiyayyar kada ta ɗauke ku ya zuwa ga ku yi ta'adda ku wuce iyaka wato wannan yake nuna cewa wannan ayat ta sauka bayan sulhun hudaybiya ne tunda yaushe ne aka hana su isa zuwa masallaci mai alfarma lokacin hudaibiya. annabi sallallahu alaihi wasallam a shekara ta hijira ta shida bayan hijira ya taho da niyyar zai yi umra mushrikai suka hana shi isa ya zuwa ga ɗakin Allah dole a nan wajen ya yanka hadiyarsa suka hana hadiya ta isa ya zuwa ga ɗakin Allah suka keta alfarmar hadiya suka keta alfarmar wata mai alfarma dan a cikin watan zulqaida ne duk wannan sun yi to Allah ya ce kada su abin da suka yi na laifi na hana ku ku isa ɗakin Allah ya sanya ku kuma ku ce za ku yi irin wannan ya zama to kun ƙetare iyakar Allah sai ya kira shi al'itida an ta'atadu wato ku wuce iyakar Allah saban mutane kada wannan ba zai zama to hujja kan mu mi sabo ba kamar yadda waɗansu ƴan uwanmu wanda suke ɗauki suka ɗauki manhaj ɗin wato jihadi ta ko'ina kan cewa to mu amerika menene ba su yi mana ba saboda haka dan mu ma mun yi musu ai babu komai dan mu ma mun yi musu ai babu komai Allah ya ce wala yajrimannakum shan'anu qaumin an saddukum anil masjidil harami an ta'tadu kada abin da waɗansu suka yi na su ta'adda da wuce iyaka ya sanya mu ma mu wuce iyaka mu Allah madaukakin sarki ya yi mana tarbiyar bin shari'a wa ta'awanu alal birri wat taqwa ku yi taimakekeniya da juna akan albirru albirru shine aikin nagarta dukkan wani aiki wanda yake Allah yana son a yi wanda ya kunshi ihsani ya zuwa ga Allah da kuma ihsani ya zuwa ga halittar Allah zumunci yana daga cikin albirru sadaka tana daga cikin albirru biyayya ga Allah yana daga cikin albirru wattaqwa da aikin tsoron Allah attaqwa shine abinda yake zai sanya ku ku Allah ya sanya ku ku kibin Allah abinda ake nufi da takwa a nan wajen Shi ne wato kiyaye haƙƙin waɗansu wato ku yi taimakekeniya da juna wajen wato kiyaye haƙƙin Allah da ihsani ya zuwa ga halittar Allah da kuma a kan wato rashin zalunci ga bayin Allah ku taimaka ma juna wajen rashin cutar bayin Allah Shi shine a nan. rashin cutar bayin Allah kada ya zamanto kuna hada ana hada kai da ku kan a cuci bayin Allah wala ta'awanu alal ithmi wal udwan kada ku yi taimakekeniya da juna alal ithmi akan aikin laifi wal udwan da wuce iyaka shine zalunci wato kada ku taimaka ma juna wajen saban Allah shine wannan ka'idar malamai suka ɗauka duk wani wanda yake aikinsa sabo ne kai kada ka je kai musharaka da shi a cikin aikin nasa idan dai jinsin abin da za ka taimaka masa ɗin ne amma sai idan ya zamanto jinsin abin idan ya zamanto aikinsa tsagwaransa saban Allah ne to bai halatta kai ba kamar mutumin da yake kamar mutumin da yake yin giya yake sayan yake yin giya daga masara yake yin giya daga dawa kamar brewery kenan bai halatta ka je ka sayar da brewery da, da wato alkama ko dawa ko masara ya zuwa ga gidan tatar giya ba kamar yadda gidan fulawa suke sayan alkama da masara ai suna zuwa suna saya ko mutane manoma sukan kai musu to gidan gidan giya ma gidan ta giya su ma suna yi to bai halatta kai wannan ba domin yana daga cikin taimako a cikin saban Allah amma idan ka je alal misali Kano yanzu babu gidan giya babu gidan da ake yin giya ko an rufe shi alhamdulillah amma kaga akwai shi a jihohi da dama akwai shi a Kaduna akwai shi a legas to yanzu ya halatta ka je ka sayar da alkama a kaduna ba ga gidan giya ba a garin kaduna ya halatta to amma ba zai iya yiwuwa ba ta yiwu gidan giyar kaduna daga kasuwar kaduna za su zo su rinka sayan alkama eh kai ba wannan ne ya kai ka ba saboda haka alƙa'ida wajen ta'awun alal ithmi wal udwan ya zamanto kan cewa sai idan kayi nufin abin ka yi nufin taimako a cikin saɓan Allah ɗin kuma ya zamanto aikin naka da kai mubasharatan ba shi da wata fassara in ba taimako a cikin saɓan Allah ba amma idan ba da haka ba ne to dole sai an yi tafsiri akwai tafsili kyakkyawa da waɗansu malaman hanafiya suka yi wanda wannan alƙalin Allah ya ƙara masa lafiya a sheikh taqiyuddin a sheikh taqi al-uthmani yayi tafsilin nan kyakkyawa a cikin wani jawabi nasa da ya yayi mataran malamai na majma al-fiqh islami wanda aka yi a jidda a cikin wajen kusan shekara 20 da suka wuce wanda ɗalibai za su iya samun wannan bayani ya yi bayani kyakkyawa tafsili ne na malaman hanafiya akan wannan ka'ida ta wala ta'awanu alal ithmi wal udwan wattaqullaha Allah ya ce ku ji tsoron Allah ya ƙare wannan wasiya da jin tsoron Allah wato ku ji tsoron Allah wajen aiki da wannan wasiya kada ku saba ma Allah inna Allah shadidul iqab lalle Allah mai tsananin ukuba ne ya kare da wannan aya domin ya zamanto wa'azi domin da aka yi umarni da tsoron Allah sai kuma aka ce to Allah fa mai tsananin ukuba ne ga wanda ya saba ma umarninsa wanda wannan kwadaitarwa ne kan mi wato aiki da umarnin Allah jalla wa'ala اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ya Allah ka kawo mu wannan rana ranar a karshe ta wannan wata mai albarka kuma gashi muna wannan sa'a ta karshe ta wannan rana muna roƙon Allah ka muna roƙon ka ya Allah ka yafe mana zunuban mu Allah ka karbi ibadar mu Allah ka karbi azumin mu ka sanya mu a cikin waɗanda suka yi azumi imanan wahtisaba sanya mu a cikin wanda suka yi kiyamu ramadana imanin wahti saba Allah ka sanya mu a cikin wanda ka yanta su daga cikin wutar jahannama Allah ka sanya mu da iyayenmu da malamanmu da yan uwanmu da matayenmu da zurriyarmu da dukkan musulmi baki ɗaya daga cikin wanda ka yanta su a cikin wannan wata daga wutar jahannam ya rabbal alamin Allah kai mana afuwa Allah ka inganta Allah ka inganta shugabanci a wannan ƙasa tamu Allah ka ba mu shugabanni nagari Allah ka taimaki addinin musulunci a wannan ƙasar tamu da kuma a cikin duniya baki ɗaya Allah ka ba mu aminci da zaman lafiya da kwanciyar hankali Allah ka yaye tsanani a cikin wannan al'umma Allah ka yaye tashin hankali a cikin wannan al'umma tamu Allah ka yaye mana musibu da bala'i da annoba wannan annoba ta kwalara da ta barke a waɗansu jihohi na wannan ƙasa tamu Allah ka maganta mana Allah ka yaye ta fari kuma da ake fama da shi a waɗansu jihohi na wannan ƙasa Allah ka yayi mu kuma damuna da ka bamu a cikin wannan a wannan nahiya Allah ka sanya mana albarka a cikinta Allah ka albarkaci girbin da za a yi a wannan ƙasa mu ya rabbal alamin Allah wanda ba su da aiki Allah ka ba su wanda suka rasa hanyoyin sana'a Allah ka buɗa musu daga cikin falalarka wanda suke cikin bashi Allah ka karfafa Allah Allah ka biya musu basu sukan su wanda jarinsu su ya kare Allah ka tayar da su wanda suke cikin tsanani a cikin kasuwancin su Allah kai musu buɗi daga cikin falalarka Allah ka saukar da rahamarka a cikinmu Allah ka saukar da rahamarka a cikin wannan al'umma Allah ka ji kanmu ka gafarta mana ka yaye mana dukkan musibu Allah ka biya mana dukkan bukatunmu na alkhairi dukkan bukatu da muke da su na alkhairin duniya da na lahira Allah ka biya mana Allah ka Allah kuma ka yassare mana wannan ka yassare mana biyan bukata daga cikin falalarka ya rabbal alamin ka ba mu kari daga cikin falalarka ya rahmanu ya rahim Allah ka karbi ibadanmu ka karbi addu'o'inmu ka sanya mu a cikin wanda kake tsarkake su a cikin wannan wata Allah ka ba mu lizimtar da'arka a cikin sauran sauran rayuwar mu baki daya Allah ka sanya mu a cikin wanda suka tuba a Ramadan kuma suka tuban su ya zarce har bayan Ramadan ya rabbal alamin Allah ka sanya mu a cikin wanda suka yi istiqama a Ramadan kuma istiqama su ta zarce har karshen rayuwar su ya rabbal alamin Allah ka dauki ranmu akan shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين